in ba kana da wata larura babba ba da kayi sallah asuba ka harɗe kafa ka kalli gabas kai ta ambaton Allah kakka tashi sai rana ta fito wannan ibn taymiya yake cewa shine yake ƙara mana ƙarfin imani da jajircewa da ɗauke masifu na zamani haka wannan abin ibn qayyim yake cewa ibn taymiya baya fashin wannan wato zikiri na bayan sallah asuba har rana ta fito saboda shine yake cewa shine abinci na inda ba dan shi ba da makiya sun kai ni ƙasa haka wannan zikiri da addu'o'i da azkaru sabahi wal masa a riƙe su su ne ake kira kafin kullum shi baya wuce awa ɗaya sai kuma na sati sati wanda ake yi daga bayan la'asar zuwa faɗuwar rana tabi'ai da yawa idan an yi la'asar sai su shiga gida ba sa fitowa sai an kira magariba a lokacin su riƙe qur'ani su yi azkar su yi addu'a su yi salatin annabi saboda hadisin abu huraira da ya ce a ranar juma'a akwai wani lokaci in ka dace da shi ka roƙi Allah duk abin da kake so zai baka kuma ruwaya ta nuna mafi ingancin ruwaya ko mafi rinjaye daga sallar la'asar ne zuwa faduwar rana to sai suke amfani da wannan lokacin itikafin shekara shekara kuma shine wannan na kwana goma da manzon Allah alaihi salatu wassalam yake yi shiga wannan itikafi yana da mahimmanci don akalla mutum zai review ya retreat ya review din abubuwan da yake masu kyau da munana a wannan kwana goma ba a shiga itikafi ne don a mai da shi gurin sharholiya ko gurin hira ko gurin wasan ko gurin chatin ko wajen munafanci da gulma ba ka duba ka ga a shekarar nan me na kirki me nake na kirki wanda zan ƙara me nake na tsiya wanda zan rage ka yawaita istighfari ka yi addu'a kai kai abubuwan kirki ranar sallah ka fita ka tafi idi sannan abu na shida daga cikin abubuwan da ake so wato shine na shida ko mm. itikafi sai tsayuwa kiyamul rawa abin nan wato lailatul qadari Allah cikin rahamarsa ya tanada mana wani dare kwaya ɗaya. dare nan kwaya ɗaya a goman karshe yake zuwa a goman karshen ma a cikin mara amma an ka dace kai abin da Allah zai karɓa a wannan dare zai baka ladan ka shekara 84 da da wata shida kana bauta masa shine alfu shahar alf shahar yanzu ba malamin nan ba a cikin mu nan ɗaya ne suka yi alf shahar alfi shahar fa shekara 84 da wata shida aka rama ani ma ban yi ba aka rama kalla alfi shahar ban yi alfi shahar <laughs> lailatul qadari khairun ba ma daidai da alfi shahar ba khairun min alfi shahar hmm. ya ma fi wata dubu kana ibada wannan wata ta goma shine Allah ya al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan rana to kaga ko me kake yi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-asharu ay qaza ahlahu wa shadda mi'izarahu wa ahaya lailahu idan goman ƙarshe ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ɗaure gyautansa ya kuma farkar da iyalansa sannan kuma ya raya dararensa a daren nan guda goma a ciki ɗaya na lailatul qadari ne kai ibada ko sallah ko salati ko istighfari shi yasa ba a faɗi abin da zaka yi ba don a buɗe maka kofar aikin alheri amma in Allah ya karɓa zai ninka maka shi sau alfu wannan ai ba za mu yi sakaci da shi ba sannan abu na bakwai